kin ji ko kin ji na gaya miki ki daina fita to inda gaske ne abin da kake faɗa ka matso ji ƙanshin bakinka na ce ka matso ji ƙanshin bakinka ai ba abin da zai sa ka fita gidan nan lafiya lafiya ka dawo lafiya ba kai bushe bushe ba a'a wannan ba matsala bane assalamu alaikum alaikum salam eh ban shi ke na zan kira insha Allah insha Allah ya ka banna kuma na ta jiran ka ai mun afuwa alaji wato abin da ya faru yaran dai kwata kwata ba sa nan shine dalilin da yasa na zauna wannan ma da kaina ne maka ai mun afuwa to ya naga kuma dai da daya wannan dai na tabbata ba su kala biyar ba alaji wato wancan ma da ka na kawo ai da ni da yaran muka haɗu muka yanzu kuma duk sun tafi hutu shi yasa na zauna na ga gwarin ni in ma da kaina wa'annan in Allah ya so ya da nan da sati daya zan tattara shauran kala goma in kawo ma Allah ya so ya yarda kaga ba na son haka da fi sabilillahi na gaya maka muna da bukatar kayan nan yarinyar nan gaba ɗaya kayan da za ta saka ba a da su a kusa shi sa kuma ku ne da da ku nace za ku yi abin da ya kamata kuma a zo a ce an samu irin wannan nakas bai kamata ba gaskiya Alhaji Ali ai kai ba za a yi ma haka ba gaskiya na gaya ma magana guda daya satin nan ba zan wuce ba haba Alhaji kai ne fa ka zonar da mu anan ba da ban kai ba Alhaji kwata-kwata da tuni ma ba ma nan ko sana'a amma ba za mu zauna mi ba ni duk ba nan zancen nake magana ake ta hakkin ka abinda aka yi wannan wani abu ne daban hakkin ka kawai eh, an baka aiki kawai kai aiki a biya ka kudin ka yanzu dai ka tabbatar mana da sati za a samu kafin a shiga wadancan haka ne gaskiya ne Allah ya saka da alheri ba ni ka magana nawa ne ragowar balance ɗinku eh dubu ashirin ne kirga waɗannan ka gani eh, in yaso sai mun nema transfer ɗin ragowar nawa ne aljanin dubu goma sha biyar ne to ba matsala bari maka transfer mara goka tuba laifi assalamu alaikum ai zama za ki na ɗanɗana a zitas abincin ya yake zauna mana Kyautar din shashasha ce. Haka ake abinci? Da me da me ma ki kada kike wannan shirman naki. Haka ake girki? Saboda an ce ki ma mutane abinci kike ki ma mutane kwaba? Eh? Au. Ina tafiya ma ina magana tafiya zaki? Dan baki da hankali haka aka saki ki? Haka ake girki saboda ba kudin ku bane ko? Ba gidan ku bane. Eh talaka baki san kowa bakin zo. Barin gaya miki. Kar ki ƙara ma mutane irin wannan shirman kin ji na gaya miki. ku ne nan? Ina guri kamar yaya. Kai. Kai ka. Kai. Ashe baka da hankali. Bai warka ce? Ko ko na kawo ta gidan nan ne zan taimaka girki? To bari in gaya maka. Yanda kake takama kake jin cewa kai dan cikin gidan nan ne ita ma 'yar gidan nan ce. Kar in ƙara ganin wannan iskancin ba zan ɗauka ba. A baya wannan gaskiya ne ai wannan ai disga ne kake wallahi. A gaban wannan taki gida ne zaka tsaya kana mun wulakanci kana gaggawa magana. Kai kace me? Ai ka ji abin da na ci a gaban wanda kike gida ne ko sai na ta ma. ko za ka dinga fifita bare a kaina zan tattaka ka a gurin nan wallahi ba zan taku ba ta kan akai akan wani zaka dan ban mar duka ba dan iskancin ka yarinya dan wulakanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqlib li khairin minha ashe zan ga wannan lokacin da idanuna tabbas kun bani mamaki ban taɓa ganin wannan abin ya faru a gidan nan ba sai a dalilin bakuwa ina ai wannan al'amarin ba zai wa a gidan nan ba anya anya kai haka ba za ta ci gaba da yiwuwa a cikin gidan nan ba tabbas ba zan ɗauki wannan al'amarin ba. Uma, don Allah ki haƙuri. Insha Allah haka ba za ta sake faruwa ba. Na yi kuskure. Na biyo shaidan ne. Har ya sanya ni haka. Amma in Allah ya ba zan koma ba. Don Allah ki haife mu. Umma matukar ban ga kin daina yin fushi ba, ba zan taɓa samun nutsuwa ba. Ban saba haka ba. kullum burina a duniya shine in ga cewa na faranta miki rai in ganki cikin farin ciki idan kuma ya zamto na abin da har ranki zai baci kin ga me na kama kina, dan Allah ki hakuri umma Allah ya fi mana baki daya amin ni dai abin da nake so da kai ka ƙara hakuri akan hakurin da kake yi kai babba ne dole ne ka dinga shanye dukkan wani bacin rai ita shirya ai ta Allah ce ka duba ka ga yadda kake ɗaga murya a kansa kake ɗaga murya a kansa wannan abin ya yi matukar bani mamaki rana tsaka kawo yarinyar nan gidan nan a ce ta zo ta rikita al'amarinku da kai da ɗan uwanka idan magana kake ta amana tsakaninta da shi wa ya fi buƙatar wane ne ka ta fi kusanci da kai akan um, um, tsakaninta da shi hmm? gaskiya ne umma na san na kuskure kuma in allah yarda shine na farko shine na ƙarshe dan Allah ni dai bukata ta shine ki yafe ma kar ki ci gaba da yan fushi da ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa ba wai na haka bane kawai da gayya ko ko a dama ina da niyyar ne haka sanin kanki ne kin san halin zaidu idan ban masa haka ba in ban biyo mustapha gida ba zai iya yin abin da ba shi kenan ba kada tarihi zo ya maimaita kansa shine nake gudun kada mu ɗauko yarinya muna da burin mu kyautata mata a faranta mata a inganta rayuwarta a mutunta ta a darasta ta kuma ya zama na shi kuma ya zo ya rushe abin da muka shirya wannan kawai shine ba na abu ba shi sa ne masa wuka wuka dan Allah ki haƙuri shikenan saboda haka kan da ƙara jin irin haka ta kasa ta sake faruwa a gidan nan insha Allah ba ta sake faruwa ki haƙuri shikenan Run cover servant. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zulaiha san da zo. Don Allah ina so ka gafarta min. Na shiga damuwa matuƙa. Sakamakon abin da ya faru a dalilina. Ni da aka ɗauko ni domin a faranta min. Sai kuma ya kasance ni ce sanadiyar ɓataren dukkanin a halin gidan nan. Wanda duk lalacewar uku na san tafi ɗaya. Idan ya kasance ni ce sanadiyar rabuwar kawunanku ba zan taɓa samun sukuni a zuciyata ba ba komai zulaiha ki kwantar da hankalinki ki manta da abin da ya faru su kuma wannan abin kaddara ce Allah ya baya tabbarin mumini ba tare da jarraba shi ba saboda haka wannan ki ɗauke shi a matsayin kaddararki domin yadda da kaddara mai kyau da mara kyau dukansu imani ne kuma gyara bai taɓa zuwa ba face sai idan an yi barna so da haka sanin matsala ne yake sanyawa a nemo hanyar da za a bi a yi maganinta insha Allah. na san kafin zuwa nan kuna cikin farin ciki da junanku amma sanadiyar zuwa nan ba na so ya kasance na zama silar raba kawunanku haka ne ya amma ina so ka mun izini na koma inda na fito saboda ku samu kwanciyar hankali a tsakaninku ba na so ya kasance ni ce sanadiyar rabuwar kawunanku kuma zan so a ce kai ne za ka mai da ni da kanka kamar yadda ka ɗauko ni saboda ba na so na koma ni kaɗai hakan zai sa a yi tunanin na aikata wani abu mara kyau ne shi yasa aka koro ni haka zai sa na samu sassauci don kada na cigaba da fuskantar tsangwama kamar yadda na taso a baya. Ki kwantar da hankalinki, kada wannan abin kwata-kwata ya daga miki hankali, har ki fara wai tunanin za ki koma gida. Ina so ki sa ranki cewa yanzu kika fara rayuwa a cikin gidan nan, domin na riga na ɗauki alkawarin cewa matukar ina rai, ina da raina da numfashina. sai na samu miki da dukkanin farin cikin da kowane ɗa a duniya yake burin ya kasance haka zulaiha ƙanwata kamar yadda kika ce a baya ana tsangwamarki biki taɓa ɗanɗanar daɗin menene so ba tun na so ki sani amanar so ce na ɗauka amanar zo da ka ɗauka ko ba za insha Allah nan gaba kaɗan za ki tabbatar da haka ga wasu kayan na karɓo miki su ci gaba da amfani da su na gode ya Allah ya saka da alkhairi ni da ke babu godiya a riga ya zama da fata na ki samu farin ciki domin ki cire dukkanin damuwar da ke cikin ranki ki manta da ita na gode ya na farki lafiyar wata so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tare nake amma nan turaren naka babu daɗi me zai hana ka je gurin umma ta baka turare mai kyau wannan ai sai dai turaren gafiya kuma kai hakuri abin da ya sa na zo gurinka insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba abu da ne ban ji daɗi ba ta kace wai bana kaunar ka haba sai faɗan uwana ne Allah shine ta duk duniya kai ne mutum na bi da na fi ƙauna a rayuwata daga mahaifiyata sai kai duk wanda zan so a faɗin duniyan nan na ukun ka ne amma ka ce ba na ƙaunarka ya zan ji daɗin haka halayenka ne kawai ba na so da Allah zai sa ka gyaru ka zama mutumin kirki ka na aikata irin waɗannan abubuwan da kake da na farin ciki da haka kuma da ka yi mamakin yadda za ka ga canji daga gare ni da ka ga irin yadda zan ci gaba da rayuwa tare da kai ba na jin daɗi da kake bijire mu amma ina ƙaunar ka zaidu Allah ma shaida ta kuma kai ma ka san haka sai dai wani dalili ya sanya kai mu mummunar fahimta wannan yarinyar da ka gane maka haka a gabanta raina ne ya ɓaci har na kasa sai ta kaina ka gani maka haka saboda na riga na mata alkawari zan samu mata da dukkanin farin ciki a rayuwa wannan yarinyar yar amana ce ban fahimci abin da kai so ka sanar da ni ba za san haka idan lokaci ya yi amma dai ni dai bukatata ka taimaka mu ka bani gudunmawa mu kiyaye mutuncinta da lafiyarta da addininta kamar yadda ne mata alkawari kuma babu wanda zai taimake ni gurin gudanar da wannan aikin bayan kai kai ne dan uwana don Allah ka bani gudunmawa kuma kai hakuri kai hakuri kai hakuri insha Allah zan sake maka abin da ne maka baya ba ga wannan na san za su yi maka amfani na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 idan ke yar halakci bani baki Storia Scriptly Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Why? Naim! Me ya gaba kirana? Kaddara. Allah wa ina ila raji'un. cikin ɗakin kwanciya ta kan katifata ta suna cin amana ta wallahi na yi nadamar tare yake da yayi aliyu na shiga uku na lalace Wani wato lubna duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya ke yana ƙara kama ni Allah ko kowa ya san gaskiya sai dai son zuciya yana shiga nan abin da ni ma nake faɗa masa kenan amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa na gaya maka cewa ba zan baka auren yata ba idan ka ga libuna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ba haba alhaji yanzu da duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta ke mata ta ce kuma dole ra'ayi na zaki wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke karo da karo sai ragora mun kura sai a yanta sakwakiyar duniya sai a cikin kasuwa a ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya babu shi rayuwa da tarko. Ina son ki gaya mu menene sana'a Safras? A wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana ƙoƙarin neman aiki. A yanzu haka ma yana sana'a ranar ta kafinta. Kame? Kafinta? Kuma ke ma raina sana'a ta kafinta ne. amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambance tsakanin aya da tsakuwa a yayin kwankwasa kofa ne carab shi ma kwankwasa kofar ɗakin sa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a bude da shi ba rayuwa da tarko ya na ganka cike da farin ciki ne wala na wata dukiya na samu wallahi na dubi gaba daya sake gare na. In ka auro te na zaka ka aje ta. Ban gane ba ni a ina nake. A wannan kangon zaka ka aje. Au kangon ne? Rayuwar tarko. A fatan ba wata matsala ko? Wala ba wata damuwa. Yanzu ma ka gani kai ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar ba yar wasan kwaikwayo. Eh ita, kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin Shining Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin kanewood suka ɗauki nan muku shararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni wanda ya dauki nayin wannan shiri AAC ko confirm wa alaikum salam kin ga ana rana ki shigo in karasa ni kai ki gida ya hakuri sai dai ban gane ka mashirin Mashiryin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8 da rabi na dare. Wanda take ka buga a jihar Kano. Ina karatun dental surgery technician. a gaskiya muna da ƙwararrun malamai da kuma kayan aiki na zamani malamanmu suna samun goyon baya daga hukumar makaranta domin ba mu isasshen ilimin da ya kamata karatunmu nau'i iri biyu ne zuwa uku muna yin lectures a aji sannan practical session da muke zuwa asibitoci a cikin gari muke da wata tsinaniyar kake waya da har kake kwance kake mata murmushi wata shegiyar ce gaskiya da hankali kuwa ba ni da hankali ni zaka ciwo amana kake ha'inta ta kana munafurta ta kana waya da wata tsinaniya shegiya a nan a kwance ina so sanar ki shi tarki shirki nan da wata daya kana tare da kai shine mafarin sirrinka bilkisu su kin san cewa duk duniya babu wanda ya san sirrin ke da na sani idan kika kai ni bango zan fasa kowa ma ya sani sai da duk hukuncin da za mu ɗauka mu ɗauka daga ni har ke na tare da kai na samu labarin ka an ce ba ka da wasa akan aikin ka kaga wannan so nake kala dattan min da shi to normal ne gwarzan mawaka mawaƙin da ake yayi gabas da yamma sannan kuma me zamu mu Allah shine mai zama. wannan gaskiya ne ga wanda ya gane hakan ba a'a wannan ba hujja bace idan ba wakar ka ba na sauraron kowace waka idan ba wakar ka ba na jin daɗin kowace waka idan ba wakar ka ba na kallon kowace waka a matsayin waka na tare da kai dan Umar UK Multimedia Presentation na tare da kai A story of a young man newly married to a young beautiful wife. Wise man says being suspicious in marriage is the end of the journey. Na tare da kai. She's suspicious of him meeting with other ladies outside and asks her friend to take him. Na tare da kai. Inna lillahi wa inna ilai raji'un. Me zai ji haka? Gaskiya na yadda mata zuciyar jarirai gare su. Duk wanda ya mutu baya bukatar irin waɗannan kalaman. Aikin banza aikin wuta. akan irin wannan matsala kike tada hankali ki zan iya daukan kowane irin mataki akan Umar UK wallahi wallahi ba zan kyale shi ba shiga zuciyar matata shine sa, dole Umar UK ya karbi horo mai tsanani daga gwamnati na tare da kai bai soya ga kai kuka kuka Sir, have you seen it? What is it, madam? It is in this newspaper. Emirates College of Health Sciences and Technology, Kano, has opened its portals for sales of 2020-2021 admission forms. Great! How about list of courses? It offers a three-year professional diploma on community health extension worker, pharmacy technician, medical laboratory technician, environmental health technician, health information management, and dental surgery technician. Professional diploma and diploma, HND, and degree courses at affordable affordable rate and in a serene environment with maximum security. Our hostels and extracurricular activities help in making your learning fun. ACOSAD, Citadel of Healthcare Professionalism. For more details, visit our website www.acosad.edu.ng or email us on acosadinfo at gmail.com. Social media handles Facebook, Instagram, Twitter, hashtag ACOSAD.